sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Miki Amina Buhari auna tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau 16 ga watan Nuwamba na shekarar 2021. kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam dauke da kanin labarai. Akalla mutane uku suka mutu a wasu fashe-fashe biyu da suka faru a Kampala babban birnin Uganda abinda aka yi imanin cewa an shirya hare-haren ne. Shugaban Amurka Joe Biden da shugaban China Xi Jinping sun gana ta yanar gizo a jiya Litinin. Sojojin da ke banki a Myanmar sun gabatar da wasu sabbin zarge-zarge akan Aung San Suu Kyi, tsohuwar shugabar gwamnatin farar hular kasar. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya ɗaruruwan marasa lafiya da ba su da galihu ne ke cin gajiyar kula da lafiyar su kyauta daga likitocin da ke aikin jan daga kasashen duniya daban-daban. Sannan za ku ji cewa matar da likitoci a asibitin koyarwa na Aminu Kano da ke birnin Kano suka yi wa aikin tiyatar ƙashin laka ta fara takawa da kafafunta. Daga bisani kuma muna tafa da shirin noma da ma kaɗan daga cikin ra'ayoyin ko masu saurare. kafin duk waɗannan rahoton nan bari mu kama muku labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Akalla mutane uku suka mutu a wasu fashe-fashe biyu da suka faru a Kampala babban birnin Uganda abinda aka yi imanin cewa an shirya hare-haren ne. Waɗanda suka shaida lamarin sun ce fashewa ta farko da ta auku a yau talata ta faru ne a kusa da wani ofishin 'yan sanda sai kuma wata a kan titi a kusa da ginin majalisar dokokin kasar jami'an lafiya sun ce mutane fiye da 27 suka jakata a haran aka kuma kai su asibiti sun kuma ce akalla bakwai daga cikinsu sun samu munanan raunuka nan take dai 'yan sanda ba su ce komai ba kuma ba a tabbatar da ko harin bom ne ba ko a'a jami'ai a uganda sun sha yin kira da a sa ido a daidai lokacin da aka fuskanci hare-haren bom a 'yan makonnin nan mayakan haɗin gwiwar adf da ke da alaƙa da 'yan ƙungiyar is a yankin afirka ta tsakiya su ne suka ɗauki alhakin wani mummunan hari da aka kai a watan da ya gabata a wani gidan cin abinci shugaban amurka joe biden da shugaban china xi jinping sun gana ta yanar gizo a jiya litinin Biden da shi sun gana a bainar jama'a a game da bukatar gwamnatocinsu su kasance masu yi wa juna bayani kuma masu gaskiya biden ya ce shugabannin biyu na da alhakin tabbatar da cewa gasar da ke tsakanin kasashen bata sauya ta janyo rigima ba ko da nufin yin haka ko ba da nufin yin hakan ba shi ya ce ya kamata kasashen biyu su mutunta juna su kuma zauna lafiya tare da neman haɗin gwiwar da dukansu za su amfana da ita Sojojin da ke mulki a Myanmar sun gabatar da wasu sabbin zarge-zarge a kan Aung San Suu Kyi, tsohuwar shugabar gwamnatin farar hula kasar. A wata sanarwa a yau talata a jaridar New Light of Myanmar mallakar gwamnatin kasar ta ce ana zargin suci 'yar shekara 76 da wasu jami'ai su sha biyar da laifuka daban-daban na magudan zaɓe masu nasaba da babban zaben kasar da aka yi a watan Nuwamban da ya gabata. wanda jam'iyyar suci ta nld ta kayar da jam'iyyar da ke samun goyon bayan sojojin kasar sojojin da ke mulki dai sun ambaci gagarumin magudan zaɓe a matsayin dalilinsu na hamɓarar da gwamnatin farar hular ƙasar a watan fabrairun da ya gabata hukumar zaben ƙasar ta karyata waɗannan zarge-zargen na sojoji haka kuma ƙungiyoyin sa ido masu zaman kansu su ma sun goyi bayan hukumar zaben. madalla a gaida Maryam Dauda. Kafin mu kawo muku ci gaban labaran bari mu duba taskar rahotanninmu. A Najeriya ɗan ruwa marasa lafiya marasa galihu ne ke cin gajiyar kula da lafiyarsu kyauta daga likitocin da ke aikin jin kai daga ƙasashen duniya daban-daban. Likitocin da yanzu haka suna aikin jin kan ne a Najeriya ƙarƙashin ƙungiyarsu mai suna Physicians Across Continent wanda ke da hedkwata a birnin London daidai lokacin da Najeriya ke fatan cimma burin samar da ayyukan kiwon lafiya ga kowa cikin sauki zuwa shekara ta 2030. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton. an yi man uku na hudu na za a yi mani muna godiya Allah saka da alheri ya biya su ko Allah sa mu dace sa iyakacin bautar kenan wata baiwar Allah kenan daga jihar Zamfara wadda ke dab da shiga dakin tiyata inda za a yi mata aikin cutar da ke damunta a ayyukan jinkai da likitoci daga kasashen duniya ke gudanarwa kyauta ga marasa galihu a jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya to ko yaya aka yi likitocin ke gudanar da wannan aikin na jinkai a jihar sokoto dr arfan ali shine daraktan kula da ayyuka na kungiyar likitocin wanda ke da hedikwata a birnin london we were in kano state uh, in around june july time zuwa a nigeria jihar kano a wajejen watannin yuni da yuli nasarar da muka samu ayyukan da muka yi a wannan lokacin yasa aka nemi mu sake zuwa kuma mun lura da uh, cewa jihar sokoto akwai uh, mabukata maras galihu uh, sosai shi yasa muka zo mu kawo agaji ba ma na yin aiki ko bayar da magani ga marasa lafiya kadai ba har da musayar ilimi ga likitoci 'yan kasa to ko waɗanne cututtuka ne likitocin ke aiki a kai the kind of operations that we are doing is uh, ayyukan da muke yi su ne na marasa lafiya masu cutar sankaran mama kwanci hernias makoko da makamantansu muna taimakawa masu wadannan cutuka domin su samu waraka su cikin iyalansu hukumar zakka da wakafi ta jihar sokoto ita ce ke aiki tare da likitocin karkashin jagorancin shugabanta muhammad lawal mai doki duk abun nan da za a yi an shirya shi ne don waɗanda ba su da hali talakawa duk wanda za a duba da maganin da za a ba kowa nan za a ba shi saboda allah don haka allah nan ya ga kukan waɗannan talakawa ko muna fata ya shiga cikin wannan tsayi da ya yi musu alamu yana nuna cewa ba waɗanda aka yi wa aikin kaɗai ba har jagororin al'umma suna cike da farin ciki akan waɗannan ayyukan jinƙai da likitocin ke gudanarwa. We mai alfarma sarkin musulmi muhammadu sa'adu abubakar ne ke nuna farin cikinsa inda yake cewa a tsawon shekara goma sha biyar da ya yi yana jagorancin al'umma wannan ne karo na farko da aka samu likitoci masu yawa haka suka zo da irin wannan aikin na kai irin yadda jama'a suka taru domin su amfana da wannan aikin abu ne wanda ke nuna cewa lalle akwai mabukata marasa lafiya da ke neman a kula da lafiyar su. Sana Jamilu Sani an bani magani. Kiya na yi farin ciki kuma ina jin daɗi ina fatan Allah ya sa dace. Awa Obello tare da matsudu Allah shi saka musu da alheri Allah su biya su. Tunda maganin da an ka bamu an bamu shi kyauta ba an shi kokobo gare mu. An ce min in sha biyu da sahi in sha biyu da rana. wannan yanayin na bukatun jama'a musamman mabukata da ke son a kula da lafiyar su abu ne da kan iya jefa ayar tambaya akan ko najeriya za ta iya cimma gurin nan na samar da ayyukan kiwon lafiya cikin sauki ga kowa da kowa nan da zuwa shekara ta dubu biyu da talatin lokaci ne kawai zai ba da ansar wannan tambaya muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya Wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC a kan mitoci talatin da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Bayan haka a da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryenmu. mu. Yanzu kuma ga Maryam ta dawo da ƙarashin labaran duniya. Wani jirgin sama mai saukar ungulu na sojojin ruwan Iran ya je mita 23 kusa da jirgin ruwan yakin amurka yayin da yake kan hanyar zuwa yankin oman a makon da ya gabata a cewar ma'aikatar tsaron pentagon sakataren yada labaran pentagon john kirby ya faɗa manema labarai a jiya litinin cewa jirgin saman mai saukar ungulu ya yi wasu abubuwa masu haɗari kuma ba na ƙwarewa ba inda ya bi ta saman ruwa a mita uku ya kuma gewaye wani jirgin ruwan yakin amurka har sau uku da yake mai da martani akan kalaman kirby kamfanin dillancin labaran iran na irna ya zargi mai magana da yawon pentagon da kokarin halasta kasancewar sojojin amurka a yankin ba bisa ka'ida ba wani jami'in ma'aikatar tsaron amurka ya faɗawa muryar amurka cewa Lamarin ya faru ne ranar 11 ga watan nan na Nuwamba. Wani bidiyo da ke bazuwa a tashoshin Telegram na Iran ya nuna abin da ya faru tsawon kusan dakika 45 daga bangaren jirgin saman na Iran. A makon da ya gabata ne wata babbar kotu a Thailand ta yanke hukunci akan wasu 'yan raji su uku da suka jagoranci wata gwagwarmayar matasa da ke nema a takaita karfin iko da dukiyar tsarin sarautar kasar kan cewa ya saba wa kundin tsarin mulki wanda ya hana ake ta haddin sarkin kasar. 'Yan gwagwarmayar su uku da ake tuhuma sun gabatar da jerin wasu kudurori da suke so a yi wa garan bawal a wani gangami da aka yi a birnin Bangkok a ranar goma ga watan Agusta na shekarar 2020. sun ce burinsu shine ganin tsarin sarautar kasar da ke kara samun karfi. ya je daidai da tsarin dimokuraɗiyya kuma an hana su damar ganin an kawar da tsarin sarautar amma hukuncin da wata kotun kundin tsarin mulki ta yanke da aka yada ta talabijin ranar goma ga watan nan na nuwamba kotun ta ce kudurorin guda goma da 'yan gwagwarmayar suka gabatar ba don a yi garan bawul ba ne amma suna kunshe da wata boyayyar aniya ta neman hamɓarar da tsarin sarautar ƙasar matakin kotun wanda bai zo da wani hukunci ba ya janyo suka sosai a yanar gizo kwana ɗaya bayan cimma matakin kotun mataimakin firayim ministan ƙasar wisanu kriyangam ya gargaɗi masu zanga-zanga da cewa su ba a hankali a gangamin da za su yi nan gaba duba da hukuncin da kotun ta yanke. da Maryam Dauda da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. har ila yau dai a fannin kiwon lafiya matar da likitoci a asibitin koyarwa na aminu kano da ke birnin kano suka yi wa aikin tiyatar kashin laka ta fara takawa da kafafunta bayan kasa da sa'o'i 24 da gudanar da aikin tiyatar yayin da hukumomin asibiti ke cewa amfani da na'urori da fasahar da zamani ta zo da su na ƙara ƙwazon likitocinsu daga kano ga rahoton mahmud ibrahim kwari gode ma Allah jiki da sauki da aka yi aikin gowa garin na fita ha na sake jiya ma na fita. Wannan ita ce muryar matar da aka yi wa aikin tiyatar ƙashin lakar a ranar Juma'a da ta gabata wadda ta zo daga garin Mubi na jihar Adamawa. Dr. Misbahu Haruna Ahmad shine ya jagoranci ayarin likitocin da suka yi aikin tiyatar. wannan aikin da muka yi mun yi shi ne na kashin baya daga can kasa inda ke mahaɗar kwankwaso da kuma sauran kashin baya to a daidai wannan inda kamar mahaɗin take a nan ita mara lafiyan ta samu matsala sai zamanto cewar kamar wajen ya tsuke matuƙa gaya ya kama jijiyoyi da suke fita daga wannan wajen suke kula da motsin kafafu da sauransu. Marar lafiyar da aka yi wa tiyatar ta ce ko da yake ta kwashe shekaru da dama tana jin alamar cutar amma zomar gudun hijira bayan da mayakan kungiyar Boko Haram suka mamaye garin Mubi a shekarun baya ta ta'azzara cutar. Abun ya daɗe fa ya yi shekara talatin amma na yana zuwa mai maiduguri ana yin allura a bayan ɗin sosai ya zo ya bari daga lokacin da aka yi gudun hijira na mubin nan da na samu zirga-zirgan inda ya fara ciwo in na sha magani sai ya bari to daga last year zuwa yanzu dai abun ya kisan sai dai Dr. Misbahu ya fayyace bambancin da ke tsakanin ciwon laka da ke samun bil'adama da kuma aikin ƙashin lakar da suka yi wa wannan mata. ciwon laka kana maganan kamar abin da wanda za a ce mutum ya ji ciwo laka ta taɓo ya zamanto baya iya tafiya to shi nata wannan zaka ce kamar abu ne da a muke ce mishi degenerative process ne wato shekaru suna tafiya a yanda Allah ya halicci dan adam kuma watakila da wasu abubuwa da suke faruwa sai sa kashin bayan ya fara gazawa sai zamanto cewar wannan raunin ya sa shi yanda Allah ya halicci dan adam akwai system da suke kula da duk inda aka samu matsala sai kokarin su gyara to kokarin wannan gyaran da system din yake kuma sai sa wajen di ya tsuke ya tattoshe ya zamanto jijiyoyi ba su aiki yadda ya kamata to ana cin haka kuma sai zamanto kashin ma maimakon ya zauna daidai wa daidai yadda Allah ya shi sai ya fara zamewa wani yana motsi akan ɗaya to duk sanda wannan kashin ya motsa ko mutum ya tashi zai tafiya shine ke sa tsananin zafi da raɗaɗi wanda har yake hana mara lafiyan yin tafiya tuni dai mahukuntan asibitin koyarwa na aminu kanan suka alakanta wannan nasara da gudunmawar da wani bawan allah ya bayar wannan aiki da aka yi mun ji daɗi sosai kuma alhamdulillah wannan an samu damar yi ne saboda wannan kayan aiki da aka samu wannan kayan ayyuka da wani bayan allah ya ba mu su su ne yanzu kusan ko ina a duniya eh, da su ake amfani ya zo ya nemi cewa ko akwai abubuwan da muke bukata kuma muka ga cewa halin da ake ciki yanzu in ka duba yawan mutanen da suke samun hatsari ga laka ta tsinki ko kuma wani abu ya fito ya danna laka mutum ya kasa tafiya ko ya kasa motsi da hannayensa to muka ce masa ya kamata mu samu wasu kaya wanda suke na zamani wanda za a yi amfani da su a taimaka wayannan mutane kuma ya yadda ya sai mana wannan kaya kuma ya sai mana wasu ma wanda a halin yanzu duk muna amfani da su a bangarori wajen guda biyu a cikin asibitin. Dr. Abdulrahman Abba Shisha kenan shugaban asibitin koyarwa na Aminu Kano Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoton. Kungiyoyin kwadugo a cibiyoyin bincike a Najeriya sun buƙaci shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da ya ceci cibiyoyin binciken daga dunkushewa gaba ɗaya sakamakon kusan sakaci da rashin kuɗaɗe a fannin. Ga wakiliyarmu Zainab Babaji da ƙarin bayani. Ƙungiyoyin ƙwadago na cibiyoyin bincike a Najeriya sun buƙaci shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ceto cibiyoyin daga durƙushewa saboda halin tagayyara da suke ciki. A wani taro da manema labarai da haɗakar ƙungiyoyin ta kira sun bayyana cewa shekaru da dama gwamnatin tarayya ta yi kunnen kashi na rashin ba da isasshen kudade don inganta cibiyoyin binciken. Comrade Luka Malaya mai gari da ke zama ɗaya daga shugabannin gamayyar ƙungiyoyin kwadago na cibiyoyin binciken a jihar Plateau ya ce sau talatin da uku suka yi zama da gwamnatin tarayya amma har yanzu haƙarsu bata cimma ruwa ba. A gwamnatin tarayya ba ta ba da kudade domin bincike irin na kimiyya yau kasashe da yawa su yi nisa domin me suna bincike kuma suna amfani da abin da suke bincike da shi idan muka duba najeriya har a shana ma ba mu iya yi dole ne in za a ci gaba a koma wajen bincike yanzu da ake fada da covid kamar a nan national veterinary research institute vom ana yin gwaje-gwaje sannan kuma ana kan bincike da za a samo wannan magani to idan gwamnati bata sa kuɗi ba dole za a samu cikas. Makonni biyar kenan ƙungiyoyin kwadago na cibiyoyin binciken suka shiga yajin aiki don nuna rashin jin daɗin su kan rashin biyan ƙarin albashi tun fiye da shekaru goma neman ƙarin shekarun yin ritaya na sittin da biyar kamar takwarorinsu na jami'o'i rashin biyan su alawus alawus da kuma neman a kafa musu hukuma ta musamman da za ta kula da harkokin cibiyoyin bincike a Najeriya Comrade Umar Dan Halilu ya ce sun fito ne don su tunatar da gwamnati abin da ta manta. Muna da harkoki da dama da ake wanda zai kawo na ma'adanai kwarai kam wanda zai kawo ci gaba a kasar nan. So amma mu ma tafiyar da gurin ma yana zame mana aiki. Akwai ɗalibai, akwai lab lab, akwai mills wanda muke tace kuza. Shi kan shi gurin biyan kuɗin nefa ma yana zame mana aiki. Ya za a a ce a risale ci gaba. Shugaban hukumar binciken harkokin noma ta Najeriya Farfesa Garba Hamidu Sharubutu ya ce gwamnati na kan ɗaukan matakan warware matsalar. gwamnati bata zauna shuru ba ya kamata mutane su sani cewa wannan matsalan ya fara ne tun daga 2012 to wayannan kungiyoyi sun hada da duk ministris din da akwai research institute So idan ba an samu duk ministers din nan wanda abin nan ya shafe su ba, da wuya wani minista ya je ya signing document on behalf of wani minista. Ni na san a yanzu haka ministry na kwadago sun kirawo a kan lalle-lalle a zo a zauna a duba yanayin yadda abubuwan nan suke. Kungiyoyi bakwai na cibiyoyin binciken da ke yajin aiki sun hada da cibiyar binciken cututtukan dabbobi, cibiyar nazarin dabarun siyasa ta ƙasa da ke kuru, cibiyar bunƙasa ƙarafa ta ƙasa cibiyar binciken amfanin gona nau'in doya rogo da sauransu kwalejin nazarin gandun daji kwalejin nazarin fasahar lafiyar dabbobi ta ƙasa da ke vom da cibiyar fasahar ma'adinai da albarkatun ƙasa da ke jos zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria zainab babaji kenan yanzu kuma sai shirinmu na noma da abokin aikinmu muhammad hafiz baballe ke shirya mana Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na gaba. Jama'a salamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. masu noman albasa da sarrafa ta da kuma kasuwancinta daga kasashen nahiyar afirka ta yamma da afirka ta tsakiya sun gudanar da taron yini uku a birnin kano da ke najeriya taron dai ya mai da hankali ne wajen lalubo hanyoyin magance kalubalen da suke fuskanta da kuma inganta hada-hadar cinikayya albasar a tsakanin kasashen afirka da kuma sauran sassan duniya a cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon wakilinmu a kano mahmud ibrahim kwari ya tattauna mana da wasu daga cikin shugabanni da suka halarci taron daga najeriya da kuma ghana ga dai yadda hirar tasu ta kasance sunana aliyu ne ta samu isa ni ne shugaban kungiyar manoma 'yan kasuwa da masu sarrafa albasa na kasar najeriya ni ne kuma sakataren zartawa na kungiyar albasa na afirka wannan taro shine na hudu game da gamayyan kasashe da kasashen afirka ta yamma da afirka ta tsakiya a kan harkar albasa taron yana so ya yi diba da wani um, ƙudiri da gwamnati eh, da kasashen afirka suka kawo na cewa ana so a ba kowa kowane ɗan kasuwa da muke kasashen afirka dama mu yi kasuwancinmu ba tare da wani shinge ba ko an kawo mana cewa ba za ka shiga ko ba za ka fito ba taron ya haɗa gaba ɗaya ƙasashen afirka ta yamma da afirka ta tsakiya irin su nijar ghana burkina gabon kamaru abidjan duka da sauransu duk suna cikin wannan taro muna tunani gwamnati za su shigo kamar muna kira ga hukuman custom da hukuman kula da fitar da kaya waje da su kansu african continental free trade area da su kansu manoma kowa yana da gudunmawan da zai bayar saboda haɓaka cinikayya tsakanin ƙasashen afirka to a bayan kun tattara ko kun tattauna akwai ƙuduri da za ku cimma ka ce gwamnati za ta samar da yanayi ko a mataki na kungiya akwai wato abin da za ku iya na hoɓɓasa na aiwatarwa don cimma buri eh, abubuwan da muke yi a matsayin mu na manoma duk wanda ya san manomin albasa ya san manomi ne ingantacce abubuwan da muke shi ne na haɗa kawunanmu waje eh, ɗaya na cewa a shirye muke duk lokacin da gwamnati ta taimaka mana a shirye muke mu fito mu yi wannan noma in ma gwamnati tana bukatan wani abu da ake ce ma equity contribution mu a shirya muke mu ba su gwamnati ta kawo nata a hada a gina abubuwan da ake so a yi albasan da muke nomawa a lahiyar afirka zai kai kamar ton miliyan biyar har ila yau dai mu mahmud ya tattauna mana da ɗaya daga cikin wakilan tawagar gana a wurin taron wanda ya fara gabatar da kansa kamar haka sunana alhaji muhammadu tasiru na fito daga accra ghana a can ghana sunan mu accra union sales association albasa gwargwadon hali can kasa ana nomanta amma ta kai nan najeriya ba ko can niger a musalanci ana nomanta can iyaka noma amma ta kai eh, nigeria. albasa nan mu can ana kai wani ne mu sayar su da yawa mu ma muna cire kuɗin mu mu sayi gwargwadon hali amma abin da ke ci mana tuwa a kwarya kamar mu masu sayi kaga nan a nan najeriya saboda kudin da ake kashe ma albasa har ta shiga ghana kudin nan ya yi yawa kaga misali tun nan najeriya ana kashe kudi kamar jika 280 misali a sihonce sai kuma daga benin zuwa togo su ma ana kashe jika 480 har da shiga ghana ana kashe jika 145 kagan kai misalin an kashe kusa misali kamar jaka ɗari tara misali da wasu 'yan kai in albasa ta yi ta nan najeriya zuwa ghana da niger zuwa kuma ghana a lalace ana kashe kamar misali jaka ɗari hudu to kaga an samu bambanci in kuma nisa ne niger ma ta yi najeriya nisa shiga ghana ita ma ya kamata shugabanni su duba wannan larura. Wai kuna so a daidaita farashi kenan ko kuma ya kake ne? Ina nuyin farashi kaga nan kamar masu noma ko masu sayi. Kaga yan ka samu ragowar kudin hanya dole ko kai kana buƙatar kai kudin eh, ka sayi albasa. Don saboda kai ma ka unhwana. Nijar na kashe ɗari hudu. Ghana eh, nan Najeriya na kashe ɗari tara zuwa Ghana. Ko kai in za ka yi wannan sana'a na ka samu ɗari biyu ko ɗari ko kai ma ai gaba. ya kamata 'yan nan najeriya su duba don abin gansu ya ta haye price su kudaden da ake kashewa hanya zuwa ghana ya ta sama kwarai na na yi son kungiya ta duba wannan abu don abubuwan da ake kashewa hanyar najeriya to ghana niger ba su kashe shi haka ni najeriya suna kashe shi ka tara da wasu yankan niger zuwa ghana suna kashe hudu to ka duba bambancin da ke akwai kaga akwai difference kamar 500 to kaga 500 ne shi ma wani abu ne ko 200 ma an ka rage ma ko 300 kai ma ka unwana kai mai sayi ko kai mai sayarwa insha Allah kana ganin kungiya misali tana da hurumi da za ta dau wani mataki ko sai ta hada da gwamnati of course ta iya misali tun da abin hadin kai ne in kai yarda ni yarda abubuwan da duk ake so abu eh, a ta gaba an ya hada kai sai a ta gaba da shi masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu da kuma wakilin mu a kano mahmud ibrahim kwari sai june leathers gresham da ta taimaka wajen ba da umarni ni muhammad hafiz baballe nake muku sallama daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu. masu saurare yanzu kuma sai ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta hanyar email. sakonmu na farko a yau na haɗin gwiwa ne daga Jamila Ado Salati goma ga annabar Jau da fatan Ado Salati goma ga annabar Jau inda suka ce yin garkuwa da mutane biyar a wani kamfanin ruwan leda a garin Tagina da ke karamar hukumar Rafi a nan jihar mu ta Naija da wasu 'yan bindiga suka yi jiya Litinin ya ƙara jefa al'ummar jihar Naija cikin zulumi da tagumi ya Allah ka kawo mana agajin gaggawa. sai kuma saƙonmu na gaba shi ma na haɗin gwiwa daga yahaya ɗanno azare da na mairo umar makera tare da umar abubakar odoji azare inda suka ce salam voa hausa ya kamata gwamnatin shugaba buhari ta ɗauki matakin ba sani ba sabo ga 'yan iswap domin masu iya magana kan ce da zafi-zafi akan da ke ƙarfe. shi kuma mahmud salihu kaura cewa ya yi barazanar da kungiyar malaman jami'o'in najeriya asu ta yi na tsandama cikin yajin aiki wani abin damuwa ne muna kira ga gwamnatin tarayya da ta waiwayi yarjejeniyoyin da ta kulla da kungiyar domin kaucewa shiga yajin aiki kamar yadda kungiyar ta saba To sai kuma sakonmu na ƙarshe a yau daga Bashir Kansala mai tinkiya jirin dajin jihar Kebbi inda ya ce, "Don Allah ku bani dama in kira ga al'ummar Najeriya musulmai da Krista cewa ya kamata mu ci gaba da roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen tashe-tashen hankula da asarar rayuka a ƙasar mu Najeriya domin komai ya yi zafi maganin sa Allah. Masu sauraro mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonni. karkarar shirin namu ga Maryam nan da takaitattun labarai. Akalla mutane uku suka mutu a wasu fashe-fashe biyu da suka faru a Kampala babban birnin Uganda abin da aka yi imanin cewa an shirya hare-haren ne. Shugaban Amurka Joe Biden da shugaban China Xi Jinping sun gana ta yanar gizo a jiya Litinin. Biden da shi sun yi magana a bainar jama'a game da bukatar gwamnatocinsu su kasance masu yi wa juna bayani kuma masu gaskiya. Sojojin da ke mulki a Myanmar sun gabatar da wasu sabbin zarge-zarge a kan Aung San Suu Kyi, tsohuwar shugabar gwamnatin farar hula kasar. A wata sanarwa a yau talata a jaridar New Light of Myanmar mallakar gwamnatin kasar ta ce ana zargin suci Kyi 'yar shekara 76 da wasu jami'ai su 15 da laifuffuka daban-daban na magudan zaɓe masu nasaba da babban zaben ƙasar da aka yi a watan Nuwamban da ya gabata. Wanda jam'iyyar Suci ta NLD ta kayar da jam'iyyar da ke samun goyon bayan sojojin ƙasar. Wani jirgin sama mai saukar ungulu na sojojin ruwan Iran ya je mita 23 kusa da jirgin ruwan yakin Amurka yayin da yake kan hanyar zuwa yankin Oman a makon da ya gabata a cewar ma'aikatar tsaron Pentagon. To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo karshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci sai kuma can anjima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu sake da muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Maryam Dauda da ta taya na gabatarwa da Daniel Brown da ya haɗa mana shirin ba. baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku sai mun haɗu a shirinmu na dare.